باسمك ربي wa جنبي وبك أرفعه فإن أمسكت نفسي فارحمها وإن أرسلتها فاحفظها بما تحفظ به عبادة الصالحين كيف أنت كفر كاتي الله يتري مكانك da duk abinda da yake tsare bayi salihai ko wani mugu zai shigo ma gida kayi addu'a Allah zai baka kariya gare shi daga dukkan makircinsa da ko da Allah ya kaddara zai shigo din e zai shigo amma sai ga yayi abin da ya bai cutar da kai sai a ce alhamdulillah ba ai an yi arziki ai an yi rabo ba duka ba duka ba zagi ba zagi dukiya ne an dauka shikenan aje wannan Allah da ya bada ita zai dawo da ita shikenan amma wani abin da ake mutum subhanallahi mara kyau ai ba daɗi yana da kyau mutum ya addu'a shiga gidanka a tarar da kai kana cikin yanayi mutum yana cikin yanayi cikin tsiraici da iyalinsa suna cikin tsiraici akwai wanda aka ce barayin da suka shiga suka tarar da shi shi da iyalinsa suka ce tashi ka sa wandanka ka duba wulakanci mana tashi ki sa kayan ki kuma suna kallon su wallahi Allah ai wulakanci ya isa so akwai bukatar kai addu'a ko Allah zai jarrabe ka da wani mugu da zai hauro maka gida to Allah ya baka tsaro da kariya da shi to ai ba daɗi maka tarar da ma mutum ma kana cikin yanayi a cikin suturar ka cikin ɗakin ka